barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu a kowace shekara musamman ma da damuna kasar kamaru tana saka ruwa da madatsar ruwan lagdo da zimmar kare mummunar asara da ka iya biyo baya idan ba a yi hakan ba lamarin da ke jefa al'ummar najeriya mazauna gaban teku da manyan rafukan ƙasar, shiga yanayin firgici sakamakon irin ɓarnar da yake biyo baya na ambaliyar ruwa tun daga shekarar 2012 wakiliyar muryar amurka halima abdulrauf ta yi nazari a game da wannan lamari kuma ta hada mana rahoto a game da sakin ruwan madatsar lagdo a bana mahukuntan najeriya da sun sanar da cewa sakin ruwa daga madatsar lando da ke kasar kamaru ya zo ne kimanin kwanaki bakwai bayan da takwarorinsu na kasar suka riga sun buɗe madatsar ruwan lamarin da ake ganin sanarwar ya zo a ƙurarren lokaci kuma akwai illoli tattare da yin hakan tun dai 'yan najeriya musamman ma manoma da mazauna yankuna da ke kewaye da koguna suka fara tofa albarkacin bakin su a game da matakin da kasar kamaru ta ɗauka akasari ke cewa ba kyauta kyautawa ƙasarsu ba inda manomi daga jihar bauchi barista Dokta Haruna Yakubu ya ce. Gaskiya matsayin da ake yanzu mahukuntan kamar sun sake ruwa a dam kuma su sun san zai illa wa makwabcinsu musamman Najeriya wata ce ba su kyauta mana ba kuma sun saba ka'idar makwabtaka da kuma dokansu nasu na kasansu da ya ba su daman su sanar da makwabtansu kafin su sake madatsar ruwan yanzu shiri ne namu da yadda za mu yi mu kare kanmu musamman gonakinmu da dabbobinmu da bamu makanmu musamman waɗanda suke zaune a hanyar da yake magudanar ruwa ko kogi ko wani rafi haka inda ruwa ake gudu inda kuma ake sa zaton wannan ruwa da suka suke zai malala zuwa wurin ya zama wajibi wa gwamnatin najeriya ta dauki mataki ba ma kawai ta sanar da mutane ba kamar yadda na ji sun fara a'a a fara kwashe mutanen da ake jin zai musu illa dakta muhammad goje shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar yobe kuma ya bayyana cewa mu dai a jihar yobe bayanai ya nuna kuma experience namu ya nuna cewa yawanci irin wannan madatsan ruwan an bude abin mu yake kawo illar karshe kafin ruwan ya gangara ya tafi cadi dan yanzu in an bude madatsun ruwan kare ba benue zai zagayo ta karana hukumai kamar guda hudu ko biyar ta yobe kuma ta mai kawo illa ma al'umma kafin ya zagaye ta tsari to shi ma haka bayan bude wannan madatsun ruwan yana sa su ruwan talawa na jigawa na gombe da sauran duk za su kara cika su ma zai ga sun bude kuma ya taho ta wurin mu ya illa wayannan ƙananan hukumomi so shi yasa mai girma gwamna da aka basa wannan wasikan yake to duk da ma an masa bayanai na yamma da fari yake yanzu ya kamata a kara tashiwa duk wayannan garuruwa zagaya a faɗakar da kansu wanda za a tara su a tara su ko da ne da hukuma ne su koma matsuguni wanda ya fi amfani amma abin tausayi shine yawanci inda muka ga illan zai zo mutane su riga yi noma tun ba girbi aka yi ba kuma zai wahala ruwan nan zai zo kuma ya kara shafan gonakin su a kara shiga cikin wani matsalolin fari wanda ba su muke fata ba kama yanzu dai mun yi magana da makarantun gwamnati wanda suke can ko da abu ta ɓaci za su ba mu wannan makarantun mu aje mutane a wurin kuma mun dan shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da sauransu don ko ta ɓaci a tallafa mutane. A wani bangare bangare kuma masani a fannin sha'anin alkinta muhalli kuma jigo a gidauniyar Green Habitat injiniya Sadiq Abubakar Gulma ya ce. Wannan buɗe madatsar ruwan labdo ake da Cameroon wanda kowace shekara yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa idan ba canza abubuwan da ake yanzu ba. Na ɗaya dai cikin abubuwan da za a iya yi da sauƙi nan cikin garuruwan nan jihohin da ruwan na yake biyowa shine dama dai gari ba a yin shi sai an yi mai hanyar ruwa kowane gefen titi so ya kamata a ce duk din nan an hita da al'umma an haɗa ƙarfi an kwashe bola da ƙasar da suka shiga waɗannan kwalakwalan na ruwan da zama an ba idan ruwan nan sun zo za su samu sauƙin wucewa idan sun gittu ta cikin gari na biyu kuma can ta shi river benue in inda yake biyowa za a iya zuwa mu ma a gwamnatin najeriya mu je mu yi wata sabon madatsar ruwa wadda ko da an sako waɗannan ruwa mu ma lokacin da za su gangarowa madatsar ruwa da najeriya za ta gina ya zama duk ya tsayar da wannan ruwa wanda zai zo so amma wannan ya ka babban na aiki ne wanda kila zai dan shekaru ana yin amma duk abin da ke yiwa ne kuma yana da kyau gwamnati ta ɗauki al'amura cikin hannuwanta ya zama ta je ta zauna da waɗannan mutanen garuruwan da da suke zama kusa ko baki bakin waɗannan ruwa ya zama an je an sasanta da suna yadda za a yi a ga an canza musu waje duk ƙoƙarin ji ta bakin ofishin jakadancin kamaru a najeriya na ziyara da kuma aika wasiƙa akan matakin da mahukuntan mahukuntan kasar suka ɗauka yayin haɗa wannan rahoton da ya ci tura. Sauyin yanayi wani al'amari ne da kowa yake ji a jika a yanzu a duk faɗin duniya. Ko me ke haddasa wannan yanayi? Farfesa Adamu Idris Tanko, shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke Kano, ya yi wa abokiyar aiki baraka bashir ƙarin haske a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi da kuma wasu abubuwan da ke haifar da shi. kamar yadda kusan yaushe ake maganar sauyin yanayi abu ne yadda muke ganin canje-canje na yanayin duniya gaba daya na yanayin da ka saba ji da zama cewa an samu canji misali a ce mun saba ganin watannin rani wata kaza a ce an samu ko rani ya tsawaita ko kuma ya takaita ko kuma a'a yanayi ne na zafi da sanyi a ga watannin zafi sun karu ko kuma watannin zafi sun ragu kaga batu ne na sauyin yanayi wannan shine abin da ake ta magana a kai na batun yanayi ko babu abin da zai ke bayani a kai irin sauyin yanayi na zafi da na sanyi da ko kuma ruwa da rashin ruwa waɗanda su ne yawanci abin da ake magana a kai Shin kagaggen abu ne kuma me yake haddasa shi a duniya da ma'afi? To idan aka yi zancen gaskiyar al'amari a batun sauyin yanayi abu ne da yake a bayyane. Domin abu ne da kusan a yanzu kusan kowa yana ji a jikinsa. Batun zafi da sanyi mun san da iyaka watanni nawa muke samun misali watannin zafi. Amma yanzu sai ka ga abin ya yadda da muka saba samu ko kuma misali mu kamar mu a nan Kano. watanni nawa ake samu na damuna sai ka ga watannin da kila yanzu sun takaita. Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin a yau sai a biyo mu bashi cikin wani sabon shirin a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu. yanzu a madadin farfesa adamu idris tanko da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma halima abdulrauf da baraka bashir sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu take mana fatar alkhairi